قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم Haƙiƙa Allah ya شرعنta maku warware rantsuwarku ta hanyar yin kafara idan kuka samu abin da ya fi ta alheri ko kuka warware ta Allah mai taimakonku ne kuma shi ne masanin halinku da abin da ya dace da ku kuma mai hikima a cikin shari'arsa da tsarinsa